Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta Afirka a kan mita 200.5 a zangon FM a kasar Ghana. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa rediyo Kumasi. Kuna kuma iya kamo mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Murtala Faruk sanyin ne daga birnin Washington DC tare da Aisha Mu'azu. da kuma sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau alhamis bakwai ga watan Nuwamban shekara ta 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yanzu haka dakarun sojin ruwan kasar Faransa suna jagorantar wani atisaye ga sojojin Najeriya da kuma wasu kasashen nahiyar Afirka. Bayan haka kuma za ku ji tattaunawa da muryar Amurka ta yi da wani mai fashin baki dangane da cece kucin da ke yawatawa a kafafen watsa labarai na sauyin dangantaka tsakanin shugaban kasar najeriya muhammadu buhari da kuma mataimakinsa yemi osin banjo wani ne kuma maudu'in mu na yau da muke son jin ra'ayoyin ku a kai Lamba da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai dai kada a manta a sanya alamar tarawa da kuma ɗaya kamin a saka lambar. za mu kawo wato za mu kuma kawo muku labaran wasanni to amma kafin nan sai a gyara zama domin jin halin da duniyar tamu ta wuni. assalamu alaikum barkamu da dare ga labaran duniya shugaban kasar sudan ta kudu da kuma madugun 'yan tawaye sun amince su ɗage lokacin kafa gwamnatin gambiza a kasar zuwa kwanaki ɗari wato bayan wa'adin ranar 12 ga watan nuwamba da aka gindaya a baya shugaban kasar uganda yoweri museveni ne ya ba da sanarwar wannan matakin jinkiri a yau alhamis a shafinsa na twitter bayan da ya jagoranci tattaunawar da aka yi tsakanin shugaban kasar sudan ta kudu salva kiir da jagoran 'yan tawayen rick machar a birnin entebbe museveni ya ce an cimma kudurori da yawa a zaman ganawar da suka yi ciki har da batun ƙara wa'adin lokacin kafa gwamnatin haɗin gwiwa zuwa kwanaki 100 da kuma nazarin ci gaban da aka samu bayan kwanaki 50. Daga cikin waɗanda suka halarci wannan zaman har da Abdul Fattah al-Burhan, shugaban wato shugaban gwamnatin Sudan da kuma jakadan Kenya na musamman a Sudan ta kudu, Kalonzo Musyoka. a makon gobe ne za a fara zaman jin bahasi game da binciken da ake yi a kan shugaban amurka donald trump da kuma kokarin da ya yi na hurawa ukraine wuta akan ta binciki babban abokin karawarsa a zaben da za a gudanar a baɗi a cewar shugaban kwamitin binciken sirrin majalisar wakilan kasar adam schiff a jiya laraba jama'a za su iya gani su kuma ji yadda ake zaman jin bahasin bayan kwashe makonni biyu ana gudanar da binciken a keɓance schiff ya ce amurkawa za su samu damar yanke hukunci da kansu akan trump wannan karan babu jayayya a yawancin bayanan da aka samu a cewar chief ya kuma bayyana cewa duk zargin da ake yi akan kokarin da trump ya yi na sa ukraine ta binciko wasu munanan abubuwa akan abokin adawarsa ne wato tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden kuma ɗaya daga cikin manyan 'yan takarar jam'iyyar democrat da ke kokarin samun nasarar cin zaben fidda gwani na jam'iyyar wanda kuma zai kara da trump a zaben shekara ta 2020 Schiff ya ce kwamitin zai saurari bahasi daga Bill Taylor babban jami'in diflomasiyya a Ukraine da kuma mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka George Kent idan aka fara zaman ranar Laraba mai zuwa. Masararo labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi barazanar zai kara karfafa dangantakar soji da Rasha sai dai in Amurka ta janye takunkumin da ta kakaba mata a kan sayan wani muhimmin jirgin saman yaƙi. Wannan gargaɗin da yana zuwa ne gabanin ganawar da aka shirya yi tsakanin Erdogan da shugaba Donald Trump a makon gobe. Turkiya dai na shirin sayan jirgin saman yakin samfurin SU-35 sabon jirgin saman yakin da Rasha ta kera mai kuma wato mai kuma sakin bama-bamai tuni kasar ta fara ta da tsokana a tsakanin kasashen kawayenta da ke yammacin duniya saboda ta sayi na'urar kariyar makamai masu linzami ta s-400 daga rasha erdogan ya nuna alamu cewa matakin karshe na sayan jirgin saman rasha na hannun amurka ya kuma yi kira ga trump akan ya ɗage takunkumin saidawa kasar jirgin saman yakin amurka a samfurin f-35s daga ƙarshe ma'aikatar cinikayyar ƙasar sin a yau alhamis ta ce gwamnatin ƙasar da amurka sun amince da su rage harajin da suka ɗaura akan kayayyakin kasuwancin juna a takaddamar kasuwanci da ke faruwa a tsakanin su a wani taron manema labarai kakakin ma'aikatar gao feng ya ce idan wakilan da ke tattaunawa akan batun sun iya cimma mataki na ɗaya na jajjejeniyar a ganawar da suke yi to da amurka da sin za su sassauta harajin da suka sa wa juna na kuɗi bai ɗaya a lokaci ɗaya kuma adadin kasan da za a rage a cewar gawo feng na zaman bangaren shawarwarin da bangarorin biyu za su tantance dama china da amurka sun sanya haraji akan abubuwa da yawa na biliyoyin kudade akan kayayyakinsu. su To gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. rundunar sojojin najeriya wato rundunar sojojin ruwan faransa na jagorantar wani atisayen sojojin ruwan kasashen yankin gabar tekun gini a nan ruwan najeriya a matsayin wani matakin shawo kan matsalar ta'addanci a yankin daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina rundunonin mayakan ruwa na kasashen gabar tekun gini sun tattara manyan jiragen ruwan yakin a nan najeriya don atisayen kwanaki biyar a gargashin jagorancin rundunar sojojin ruwa na kasar faransa mai take grand african nemo wanda ke da zumar samo maslahar matsalar tsaro a wannan yanki na nemi karin bayani daga kakakin hedikwatar rundunar sojojin ruwan najeriya navy komodo suleiman dahun kasar faransa ita take jagoran wannan atisaye sunan atisayen kuma shine exercise Grand African Nemo. Wato makasudin Atisha Science shi ne a kara nagartan aikin abin da sojojin ruwa na rundunonin kasashen Gulf of Guinea na farko kenan. Na biyu kuma ana gaske don cewa shi wani da aka yi zai karfafa haɗin gwiwa saboda matsalolin da ake samu a gabar tekun gini ba matsaloli bane da ƙasa ɗaya kawai za ta iya ta maganance shi. Shi an samu haɗin gwiwa da kawance tsakanin rundunonin sojojin ruwan kasashen da suke gabar tekun gini da. Ita Faransa wani rawa saka cikin atisayen. Ta ba da gudumawa ne. Ta kawo jirgi ita ma guda. Sunan kasashe kuma sun kawo jirage. Kamar Najeriya mun kawo jirage hudu ne da helikopta ɗaya. Ana fatan samun sabbin dabaru na shawo kan miyagun laifuka a cikin ruwa. Eh kwarai da gaske kenan. Ai daman makasudin irin waɗannan atisayen da ake yi kenan. Ta farko dai a samu fahimta tsakanin wajen ruwa na kasashen nan da suke gabar tekun gini na biyu kuma a karfafa nagartan aiki kuma za ka samu cewa kasashen turai suna ba da gudumawa kuma yana taimakawa kwaye da gaske in ka gama wani exercise za ka samu zai taya mu maganance wayannan matsalolin da ake samu a tekunmu na gababunan gaban gini. A cewar tsohon babban sakataren raya kogin kwara mai kasashen Afirka tara da suka kunshi waɗannan kasashe na gabar tekun gini. Alhaji Bababa aba dan masanin fika da sa hannun kasar Faransa a halin yanzu wannan zai taimaka wurin shawo kan matsalar tsaro a wannan yanki kuma yanzu duniya zama na kamar da ake faɗa duniya kusan kamar kasa ɗaya amma wannan shine na kai tsaye kasan faransa ta ta shigo a afirka ta yamma yawancin kasashe ai kasashe na mallakan faransa ne ko da ba yaƙin bai ishe su ba wahalan da suke shi ya daidai da waɗanda suke fama da yaƙi. su kuma faransa ba kamar ingila ba yadda suka reni kasashen da suka reka suka rena har yanzu suna rike da su Muɗin kusan zan ce samun albarkan alaƙa tsakanin su Nijar su Benin Togo su mali su senegal da sauransu da faransa shi yasa muke samun wannan alfarman wannan alakan ne har ya zo ya shafi najeriya kuma tun da yake najeriya ita ce umar bayan wannan fitina din idan suna so su taimaki kasashen su wa'annan da na faɗa din idan ba an yi maganin shi a nan najeriya ba to duk abin da ake yi ba za a samu ƙarshen wannan fitinan da gashi yanzu kusan shekara goma ana yi hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To a 'yan kwanakin nan ana ci gaba da yayata wasu al'amura da ke alamta tsami da dangantaka ta somayi tsakanin shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari da mataimakinsa Yemi Osin Banjo duk da yake hadiman shugaban ƙasa sun yi ta fitowa wato suna musanta waɗannan zarge-zargen. Bashir Muhammad Acida malami ne a jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto kuma mai fashin baki akan sha'anin siyasa. Sashi Hausa na muryar Amurka ya zanta da shi akan wannan batu. to wannan abu na wanda bai da bai kasa alaka da siyasar da ke ta gaba domin ka san ita najeriya siyasa kullum cikin ta ake zuwa lokacin da ake cewa ga lokacin siyasa ga lokacin mulki abin da ake gani wanda ya fito karara wanda ke nuhi da wani abu abu da ya da kwanan cikin katin nan da muke ciki na cewa an kori jami'ai masu taimaka musu gaban kasa sun talatin da eh, sun talatin da biyar da kuma ah, maganar ah, sa ma wannan dokar hannu ta harkar mai wadda shugaban kasa ya yi duk da bai kasa yadda ya kamata ya kuma da ya saba yi irin waɗannan dokokin ya kamar mataimakin sa ya sa hannu to wannan mata a sa hannu da dokar mai wadda ya ingila ta yi ta san da ta nuna nuna mutane cewa kina kamar akwai alamun matsala domin kamar yadda ya saba zuwa lokacin da kasa irin wannan tafiya yakan ban mulkin gaba ɗaya hannun shugaban ƙasa. ka yi maganar abin da ya shafi siyasa musamman a zaɓe na tafi ya kake kallon watakila wani al'amarin ya kasance musabbabin tsamin wannan dangantaka. to kafin siyasa siyasa tana tattanzawa akwai bangarori bangarori da ake tsammanin cewa yanzu kowa yana da buƙatar zanci yanzu ga in mutane su wani ke eh, goyon bayan shi mataimakin shugaban ƙasa suna ganin shi ne cancanta. domin shi a mataimakin shugaban kasa kuma shi ake tafiyar nan. ya fi cancanta ya tsaya takarar shugaban kasa ne ko menene. eh ya tsaya takarar shugaban kasa akwai kwarai da gaske waɗanda har yanzu sun ma shirye-shirye su cikin da yake tare da su shi ya samu ake ganin cewa kusan kowace ma'aikata ta gwamnati domin waɗannan mutane talatin da bai ba zama suke a cikin nan ba da shugaban ƙasa tare da mataimakin shugaban ƙasa ba to wasu suna ganin duk waɗannan suna cikin matakan da aka ɗauka domin a rage ne wannan nagon. wannan wannan takaddama tsakaninsa ne ake gani da shugaban ƙasa sa'an nan wannan na nufin kenan shugaban ƙasa baya goyon bayan shi mataimakin nasa ya tsaya takarar shugaban ƙasa kenan. da yawa daga cikin su in kan lura cewa ma ana ganin cewa shi shugaban ƙasa kamar da ake bayani yana zartar da wani abubuwan ne tare da wasu makarraban shi wanda ke bisa ah, ana ganin cewa ba shi bane zai da wannan bukatar wani zama wa abin zama amma makarraban da ke kusa da shi su ne a basu da bukata na cewa mataimakin ne ya kai da zama shugaban kasa shi ya fafi ta fitowa da waɗannan abubuwan da hanyoyin da zai sa a rage mishi karfin mulki to kuma kaga akwai ya tinubu babban jigo a cikin jam'iyyar ita apc na kasa da baki daya kaga yana ya sha nuna cewa lallai yana bukata ko da da ya ba amma za a ƙungiyoyi da yawa waɗanda suke ƙarƙashin shi da yaran shi da sauransu suna nuna cewa lallai shi suke bukatar ya zama to in ka duba ka ga irin yadda da take an fara irin raba kaya tsakanin magoya bayan shi shugaban kasa da kuma eh, tsohon mai gidan shi wanda yake shi tsohon gwamnan Legas Bola Ahmed Tinubu. Idan muka dibi watakila daga lokacin da aka rantsar da wato gwamnati a wa'adin mulkin ta na biyu kusan a iya ce har yanzu ba a ma shekarar ɗaya ba ga waɗannan abubuwan suna tasowa da sauran kusan shekaru uku da wasu watanni haka kamin abin nan. Menene wannan zai yi wani irin tasiri eh, wannan abubuwan za su yi yanzu kenan ga demokuraɗiyyar Najeriya? A kwarai da saboda ga irin in aka ce za ku zaɓa na cikin gida kaga zai yi na kasu kwarai da gaske da yadda ake son a tafiyar da gwamnati. Tumar da malam bashir a da kenan malami a jami'ar usman dan fodiyo ta sokoto kuma mai fashin baki to kamar da muka faɗa a farkon shirin a yau muna son jin shin menene ra'ayinku ko kuma ra'ayoyinku akan wannan cece ce da kuma zargin tsamin dangantaka tsakanin shugaba buhari da mataimakin sa yemi Osim banjo to ka amma kamin nan mu shakata da wannan wakar. Usman. alhaji mamman yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla kiran mu na farko ya fito ne daga jihar Kebbi wake kan layi a jihar Kebbi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam. Suna Nasiru Mamman Rikoto area Zuru Kebbi State wanda aka fi sai da nasi. To madalla muna son jin ra'ayinka. Wato ra'ayi na yau a tsakanin shugaban kasa da mataimakinsa babu abu da za mu ce illa Allah ya sauka. Da farko an ce muna Buhari ya zaɓo daidai da irin shi. amma yanzu kuma ya ake suka samu matsala mene muhawarin samun matsalar su mu shine abin da ke ɗaure mu da kai da farko an ce mu da irin shine ya yi shi ma aƙida to amma kuma yanzu an ce mu samu matsala to me ya haɗa su ya ra'ayi ra'ayina kenan ina godiya to muna godiya nasiru bari mu haura baucin yakubu wake kan layi daga bauchi to ina ga mun rasa ah, wannan kiran daga bauchi kada a manta za ku bayyana ra'ayi ne akan wato dangantaka tsakanin yami osim maji to bari mu je sokoton shehu wake kan layi daga sokoto alam murtala kana tare da garin nasko gangan? to Marla garin nasko menene ra'ayinka akan maudu'in mu to wannan abin sai da mace na lalashi wa na alaikar raji'u sabili da wannan mataimakin da muna ganin cewa shi daidai da babu buhari sannan kuma a tashi siyasa na karatowa suna samun sabani don haka muna roƙon allah ya shirya su tsakanin su da junan su alamutula tomar to muna godiya tomar da muna godiya wa yanzu kuma sai kaduna wa ke kan layi a kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi malam mutala barka da yammaci barka ka dai sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya. To Alhaji Musa muna jin ka. To alhamdulillah idan muka ɗauki wannan batutuwa dangane da ake cece kuce tsakanin shugaban kasa da mataimakinsa. ai duk na bibiya irin wannan akai kaga bangaren shugaban kasa sun ce ba wani cece kuce bangaren mataimakin shugaban kasa ba wani cece kuce kuma su abubuwan da mutane suka kasa ganewa akwai abubuwa da yawa wanda aka tattara aka tura su bangaren shi kanshi mataimakin shugaban kasa saboda an rage mai wannan karfin shine mutane suke ganin cewa akwai wata matsala kuma damun ai doka ma bata ba shugaban kasa damar a ce wai shi in zai tafiya ba zai wuce kwana ashirin da ɗaya ba to duk abin da zai iya aikin shi koda daga wani guri ne da haka ina ganin wani surutu ne mutane suke dan kakkawa ana so a faraka kuma ai ba wannan ma faru ba domin mun ga Obasanjo da Atiku dan haka wannan abubuwa ne wanda yake gaskiya in dai har kana mataimakin shugaban kasa za ka fito kai maka ce kana neman takara to za a iya samun irin wannan matsala. to madalla muna godiya malam musa garo muna godiya da wannan gudunmawa ta ka mu je baucin yakubu wake kan layi a bauchi. am sunana ayuba garba imam daga kacin madaki a jihar bauchi. na'am. To ni dai ina ga tsakanin mataimakin shugaban kasa da shugaban kasa babu wani matsala saboda duba da yadda kasan take tafiya daidai duk da shugaban kasa ya yi tafiya kuma ya bar masa kasan a hannunsa ai komi na harkan gwamnati na tafiya daidai mu dai fatan mu Allah ya kara haɗa kansu a samu ci gaba a kasan mu daga karshe ina muku fata alkhairi al'ummar garin kafin madaki da kuma karamar hukumar ganjuwa suna muku fata alkhairi na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi to madalla daga baucin sai kuma kaduna garin gwamna wake kallai to murtala faruku sai na barka da lasariya barka ka dai To madalla suna na Murtala ina kiran ku da garin gasa a Kano tarayyar Najeriya. To madalla takwara ne gudunmawa? To eh to ka gani Murtala ko da ma a ce ma akwai saɓani duk da san faɗa to wasu yanki na ƙasar da suke tunani sun yi wasu kulumboto sun sai wasu tunani na mai girma shugaban kasa to za su san cewa kulumboton su bata kama ba tun daga shi an zo ana ta binciken su kuma ana ta gano su abubuwa ya aishe ka misali ministan wuta ya fito tsohon ministan wuta ya ce ajiya an kusa gama aiki a can a yola din nan ashe bai yi ba aka zo aka faɗa gaskiya ga wannan kuɗaɗen nan na na riga da aka ce za a yi an fara biyan kuɗi an ce suka zo da ai mu dai nan ba mu ga an yi koyi na ba kuma kaga an zarta wajen mutum talatin a wannan ofis na mataimakin shugaban kasa sai su yanci cewa mu ne girma shugaban kasa ya bakan yana kallon su duk abin da ake ya sani kuma lokaci ne zai nuna wanda zai gyara kan kowaye da fata za ku tashi lafiya. da muna godiya har yanzu muna a kaduna wa ke magana a kaduna. Muhammad Abdullahi daga Samunaka. Tumarilla muna jin ka ka bayyana ra'ayinka. Gaskiya ni ina gani wannan jita-jita na mutane ne da an rasa gano menene ya haddasa sabanin su tumarilla muna godiya kwarai ne. Eh. Abin da muna gani kenan Assalamu alaikum Ahmad Abdullahi daga Samunaka. To alaikum salam muna godiya kwarai bari mu je ka wato jihar Niger makwabciya. A wake kan layi a Niger. Ibrahim ya wanke hula a garin mai godiya a Kemba. To Marla Ibrahim muna jin ka. so na farko dai muna kama dan uwanmu wanda muke al'amura irin waɗannan na bangaren waya da sauran bayyana ƙorafa ƙorafan mu wannan iliya mai kanti da shayi murnan aro da fiyesa bibi a sabar idan allah ya kai mu na farko kenan sannan na biyu game da ainihin wani al'amari da ke kasancewa ga ainihin shugabannin mu na najeriya to wai ai ba ainihin gare su ne ba misali ainihin mu yara da ainihin kannanmu da ke tasowa to ba su bi hanyar da za su nuna mana tarbiyya da za mu gina ƙasarmu ba ne ba dan bai kamata a ce a kowane lokaci ana samun rigingimu a su ba abin da nake kira kiran a su Tuma da lato muna godiya sai jihar Bauchi wake kallon ya jihar Bauchi. Idris Barde ne gine. Idris Barde to menene ra'ayinka akan maudu'in inda muke magana? To assalamu alaikum. Wa alaikum salam. ta mu 'yan Najeriya a harkar siyasa kowa kansa yake so. kowanne kuma siyasa ta zama ta bangaranci da ubangida to ba wani abu ne ke kawo shi ne ra'ayi ne na jama'a da kuma al'adu namu da yake nuna cewa wannan ra'ayin na gefen can ne wa'ancan su suna kan wancan gefen amma in dai gaskiya da abi ai tun da ba buhari ya ɗauko osun bacu to osun bacu shi ya kamata ya taimaka ya karɓi mulki na biyu ya ci gaba da kayan da aka tsaya tun da shi ya san abin da ake ciki da kuma ake yi amma duk wannan guje-guje da ake yi na maganganun banza da wofi ba daidai ba ne mutane ya kamata su yi addu'a najeriya ta zauna ɗaya al'umma ɗaya to muna godiya malam idris ah, bar kuma mu koma sokoto birnin shehu wake kan layi daga sokoton eh To ba mu ji sunan naka da kyau ba. sai na ƙara ne. To to shi kenan to ba da gudunmuwar ka lokaci na tafiya. abubuwa irin waɗanda talakawa ke ji ko kuma su ƙaru da su amma in an ka ce mayana yin abubuwan da talakawa ke ji ko kuma su harzuka ga abin bai daidai ba. don haka su manyan su ya kamata a ce sun shirya da kansu sannan kananan su kuma shirya da kansu tumarilla muna godiya kwarai da gaske bari kuma mu ranka ya zuwa jos kwata wato jihar plateau kenan wake kan layi daga jos ahmad saidu da kowa jos tumarilla ahmad muna jin ka menene ra'ayinka akan abin da muka faɗa wannan eh, ina ganin mutane ne suke kokarin haɗa tsakanin su kawai tunda dama ganin dama ne na shi shugaban kasa ya ba shi fawa irin wannan to in dan ya rage dan haka ba wani sai sabani ne ya shiga tsakanin su haka zai faru ba dan haka yana ga ra'ayin mutane ne tubarla ahmad daɗin kowa kai ne kiran mu na karshe a cikin wannan shirin muna godiya kwarai da gaske ga dukkan waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayi. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Wata 'yar wasar ɗaukar nauyi ta Najeriya cika mala ta koma fadawa a badakar shan kwayoyi masu ƙara ƙarfi. inda a yanzu take fuskantar hukuncin dakatarwa har na tsawon shekaru takwas wajen baya bayanan da aka yi wa amala yar shekaru 22 ya tabbatar da kwayoyin a jininta lamarin da ya sa ta zama yar kasar najeriya ta uku da aka taba kamawa da wannan laifin har sau biyu a can baya an kama ta da laifin tun tana da shekaru sha shida har aka kwace lambar zinari da ta lashe a gasar wasannin commonwealth kasashen najeriya da masar da ke wakiltar nahiyar afirka gasar kwallon tebur ta duniya duk sun yi wa a yau bayan da suka kasa tsallake matakin rukunoninsu daban-daban dan wasan najeriya aruna quadri ya sha kashi ne a hannun dan kasar sen yun jun da turmi uku da daya yayin da ita ko masar ta ji jiki a hannun kasar ukraine gasar mai kasashe goma sha biyu ta kumshi zakarun nahiyoyi da kuma manyan kasashe a fagen wasan ta tebur kuma tana zaman fagen gwaji da kuma kimtsawa ga gasar wasannin olympics ta shekara ta 2020 a birnin tokyo ta kasar japan magoya bayan wata kungiyar kwallon kafa a kasar tunisia sun yi tarbacen kuɗi domin tallafa wa kungiyar mai kokarin durkushewa saboda tsananin kaunatar da suke yi kungiyar club african kungiya ta biyu mafi tsufa a kasar ta tunisia ta fuskanci hukuncin rage mata maki da kuma biyan tara saboda ta kasa biyan albashi da haƙoƙin 'yan wasa da kuma ma'aikatanta magoya bayan kungiyar sun yi tarbacen kuɗi da adadinsu ya kai dala amurka 450 kimanin naira miliyan 163 a rana ɗaya domin ceto ƙungiyar. To yanzu kuma ga Aisha Mu'azu ta dawo da labarai amma a takaice. shugaban kasar sudan ta kudu da kuma madugun 'yan tawaye sun amince su ɗage lokacin kafa gwamnatin gambiza a kasar zuwa kwanaki 100 wato bayan wa'adin ranar 12 ga watan nuwamba da aka gindaya a baya shugaban kasar uganda yoweri museveni ne ya ba da sanarwar wannan matakin jinkiri a yau alhamis a shafinsa na twitter bayan da ya jagoranci tattaunawar da aka yi tsakanin shugaban kasar sudan ta kudu salva kiir da jagoran 'yan tawaye rick mashar a birnin entebbe a makon gobe ne za a fara zaman jin bahasi game da binciken da ake yi akan shugaban amurka donald trump da kuma ƙoƙarin da ya yi na hurawa ukraine wuta akan ta binciki babban abokin karawarsa a zaben da za a gudanar a baɗi a cewar shugaban kwamitin binciken sirrin majalisar wakilan ƙasar adam schiff a jiya laraba jama'a za su iya gani su kuma ji yadda ake zaman jin bahasin bayan kwashe makonni biyu ana gudanar da binciken a keɓance shif ya ce amurkawa za su samu damar yanke hukunci da kansu akan trump wannan karin shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan ya yi barazanar zai kara karfafa dangantakar soji da rasha sai dai in in wato sai dai in amurka ta janye takunkumin da ta kakaba mata akan sayan wani muhimmin jirgin saman yaƙi wannan gargadin dai na zuwa ne gabanin ganawar da aka shirya yi tsakanin erdogan da shugaba donald trump a makon gobe ma'aikatar cinikayyar kasar china a yau alhamis ta ce gwamnatin kasar da amurka sun amince da su rage harajin da suka daura akan kayayyakin kasuwancin juna a takaddamar kasuwanci da ke faruwa a tsakanin su a wani taron manema labarai kakakin ma'aikatar gawo feng wato kakakin ma'aikatar gawo feng ya ce idan wakilan da ke tattaunawa akan batun sun cimma mataki ne daya na yarjejeniyar a ganawar da suke yi To madalla da takaitattun labaran ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu kama madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Gresham da ta hada shirin ta bada umarni sai injiniyan mu Dubinsky Murtala Faruk Sanyin na ke cewa mu kwana lafiya.